Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyon namu. Ga masu tambaya akan yadda ake transfer na Horace Coins, wato wannan coins ɗin da ake ta bayarwa an kai rijista za su baka, wato duk sanda kai rijista za su baka 1.80 dala wato shine one Horex Coins. Idan kuma ka tura referral shi ma za a baka 1.80 dala. so ga waɗanda ba su iya cirewa ba kuma suna so su sanya ake ake cire wannan coins din to ga bidiyo in ka bi wannan procedure din to za ka cire shi insha Allah yanzu za ka yi withdraw za ka je ka ɗauko abin nan na a tron wallet na trust wallet ka gashi nan wannan ka buɗe shi sai ka yi receipt sai ka yi copy link ɗinka sai ka dawo sai ka taɓa withdraw sai ka saka misali gashi ya nuna min 5.6 sai ka saka free token sai ka zo nan ka saka address naka na draws wallet da ka ɗauko sai ka taɓa withdraw shi yana processing gashi ya nuna withdraw successful sai ka yi back sai ka je ka duba transaction ka duba withdraw in ka taba withdraw za ka kalle shi yana pending za su tura maka token naka 5.6 ga shi nan yana pending within 24 hours haka ake withdraw yawa wannan to ita ce hanyar da mutum zai bi ya yi withdrawing din coins ɗinsa da aka bashi mun gode